To, bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu kallon mu da jin mu da sauraron mu a daidai wannan lokaci ta ranar wato ainihin Monday ko Litinin. Wadda ina tsammanin yau kwanan wata goma sha takwas ga watan Zulqa'ada. Eh, hijira tana dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wadda ya daidai da wato ainihin yau ashirin da bakwai ina tsammani shi ma ga watan biyar miladiya dubu da ashirin da eh, hudu eh, wancan hijira to wadda kuke tare da shi ɗafa kallari a cikin wannan waje nawa maktaba tawa cikin wannan makaranta tawa mai tarin albarka kamar yadda muka yi waya kun ziyarce ni ina godiya Allah isa da alkhairi na'am eh, ya shi za mu so ah, domin wannan ya fara ne da lokacin da aka ce an kama ka za mu so mu ji sanar kama ka daga farko to bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah ah, an kama ni ranar goma sha biyar ga watan Januwari. Lokacin da aka kama ni ɗin nan jami'an tsaro ne suka zo bayan na sallame mutane a masallaci ina gangarawa zan shiga gida sai ga jami'an tsaro suka zo gayyata na. Suka zo muka kama hanya ba komai ba gaddama ba komai ah, kuma suka tafi da ni sannan a lokacin da suka tafi da ni ba cin mutunci ba wulakanci muka je muka zauna tare da su aka tsare ni dai kwana biyu aka ciro ni ranar sha bakwai ga watan januwari na nemi me yasa aka tuhume ni ake me yasa aka kama ni aka mun ana tuhuma na akan karatun da nayi bara lokacin da aka kama malam idris an tsare shi a lokacin an sa shi a kurkuku tun daga wajen 'yan sanda har zuwa lokacin da aka shi kurkuku aka sake aka kama shi aka tsare shi to na yi ta hudu ba a kan shi malam ɗin wadda a wannan lokaci aka nuna mun hudu ba ɗin da aka nuna mun hudu ban wadda a cikinta babu zagi babu cin mutunci sai dai wa'azin tana nuni akan neman 'yanci a matsayinmu na 'yan ƙasa cewa ba a yi mana adalci ba kuma lokacin da na yi wa'annan hukumomin na yi a wannan time din. to sai aka gwada min su bayan an gwada min na gani daga lokacin aka zo kuma aka yi beli na aka sake ni bayan an yi beli na aka sake ni ranar sha tara it ranar juma'a kenan sai na zo na sake yin hudu a cikin hudu na yi a ranar juma'an kuma a ranar aka sake tsare ni da aka tsare ni na je na zauna na yi kwana wato na yi wata uku ba kwana ɗaya a tare da wato a tsare a kurkuku ina cikin kurku ina cikin wajen jami'an tsaro na zauna a cikin sel na yi kwana uku muna tare da 'yan fashi da barayi da sauran masu laifi muna zaune tare da su muka koya musu sallah muka koya musu tsare-tsare na addini muka yi musu wa'azi tun daga sel yan kidnapping muka yi ta musu wa'azi cewa wannan aiki mummunan aiki ne da sauran dukkan laifuka sun tsibi da dutse yawwa da dutse daya to bayan mun gama daga nan aka ɗauke ni aka kai ni kotu ana kai ni kotu aka hukunta ni zan je in yi sati guda to sati gudan da bata kare ba sai da ne kwana eh, casa'in ba kwana daya shine wata uku babu kwana daya a cikin kurkuku bayan haka eh, shine har Allah ya kawo aka daidai. To ka ambato da ta Idris a cikin bayanaka Eh. Masu sauraron su su je alakar ka da shi. To shi Malam Idris malami na ne. kuma na tashi na gan shi tare da mahaifi abokai ne kuma suna da dangantaka a tsakaninsu wannan haka shi ne hmm. to kamar yan kwanakin baya hmm. an ga ka ɗauki wani salo misali eh. na wajen karantar waɗe hmm. don kamar ana ganin ma kun dan samu saɓani da shi malam ɗin to ya abin ne gaskiya ne abin da yake faruwa shine salo da aka gana ɗauka ka dawo daga baya na zauna a cikin kurkuku da na zauna a cikin kurkuku kwana na casa'in ba kwana ɗaya ina cikin kurkuku ɗin nan na rabu da wajen karantarwa na na rabu da 'ya'yana na rabu da matana na rabu da 'yan uwana wannan duk bai dame ni ba babu wani wanda ya je ya ziyarce ni a cikin kurkukun nan ko ya bugo min waya ya tambaya yaya halin da nake ciki ina cikin wannan yanayi although duk da a ciki na zauna na yi karatun littattafai da yawa wadda cikin karatun nan da na yi kuma na yi karatun ta nutsu na ilimi a hankalce Bai cin haka kuma na yi karatu a littattafai da aka yi ta kawo min daga nan ina sa ana kawo min littattafai ina karantawa wato sun maka izinin an ba da dama akwai dama amma ba da aka yi amfani da waya ba ba da aka yi amfani da kuma ba da aka ka iya karanta littafin ka domin ka yi research ɗinka ka amfanar da na cikin kurkuku kai ma ka amfanar da kanka wannan hana yin haka sosai kuma an akwai ma haka ko wani na cin mutunci haka to a cikin wajen duk abin da ka sani na cin mutunci babu shi ko tsangwama babu shi in dai zaka bi dokan da aka tsara a gwamnatance a cikin kurkuku babu wani matsala aka je ka samu dukka kowa na damuwarsa tunda ba kai kaɗai ba ne akwai yan fashi akwai duk wani laifi da ka sani kala kala a cikin wannan wajen akwai ta yawwa so da ka iya karatun ka zaka iya karanta akwai wanda suke karatun su na bible din su suma akwai wanda suke karatun su na boko turanci suna koya duk ana koyarwa a cikin wajen so ni ma a matsayina na mai karantarwa na addini ina da dama da dan karanta littattafai na a nemi ya kan izini ne ta walfaya in sun ba da dama daga nan suke na ayi rubutu sai a kawo maka littafin da sun sun amince sannan ka zo kai zauna kai karatunka wannan alhamdulillah mun yi wannan karatu to cikin research da na dinga yi sai na fahimci cewa lallai lallai wannan tsari na karantarwa da da a hau kan mimbari a yi raddi wa shugabanni kuskure ce ba kuma karantarwar manzo Allah bane ba kuma karantarwar musulunci bane kwata-kwata ta saba da manhaja na ahalus sunna wal jama'a sannan kuma bugu da ƙari shi research ɗin da na yi ya ƙara nuna cewa kuma lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara innakum ba'adi ba'di afara lalle za ku samu shugabanni masu tasirantar da kansu da dukiyarku hakkin ku ne amma ba za ku samu ba fasbiru manzo Allah ce ku yi hakuri hatta talqauni anil hawl har sai kun haɗa ni akan tafkin alkautar da Allah ya ce inna a'taina kal kautsar hajjaj bin yusuf al-thaqafi wato wasu daga cikin tabi'ai sun kai ƙaran al'amarin da suka samu daga wajensa shi har kisa ma yana har kuma ya kashe malamai ya je sun je sun samu sun samu Anas dan Malik kaga irin abin da Hajjaj yake mana kaza kaza kaza da sauransu a lokacin da suka kai wajen wajensa sai karanta musu wannan hadisin da na faɗa ɗin nan manzo Allah ya ce ku yi haƙuri za ku samu haka a baya na da haka ku yi haƙuri har sai kun haɗu da ni a tafkin alkautara wanda wannan karkashin sa ma malamai suka ce yana daga abin da zai baka nasara a ranar tashin kiyama ka sha ruwan alkautara shine haƙuri da abin da duk ka samu na kurakuran gabanni kakka tsaya ka ci mutuncin su kakka zage su to irin waɗannan binciken da na yi ta ɗin sai na gane cewa lalle na tafi akan tsari na kuskure wanda kuma ya kamata in bayyana ta tunda ban sani ba ko a kurkukun dan mutu ko kuma dan fito to ya kamata in isar da sako to a wannan yanayi sai muka yi abin nan me yake da suna samu ziyara tsakanina da dan uwa Abu Aisha wanda yake da Al-Furqan wal Huda a YouTube channel sai muka yi hira da shi sannan nake masa bayani akan cewa ga abin da yake tafiya nan kuma zan dan dawo baya kaɗan sulhu ne aka nemi a yi wasu malamai daga wani gari daga faɗin ƙasar nan haka suka yi gurufin kansu suna son su yi sulhu don su gaya da a daidaita mu da gwamnatin jiha don a samu zaman lafiya a daidaita to wannan sulhu da aka zo yi to sai aka zo ta waje na. an nemi a tattauna da ni a tambaya shi cin ni na yadda da wannan sulhu da ake so a yi sai na ce why not saboda Allah ya ce wa sulhu khair sai aka ce to na amince eh na ce na amince da sulhu to daga baya kuma sai na aji an ce abu ya wargaje cewa lallai shi malam bai yadda da wannan tsarin ba to shikenan da na ji haka sai na ce to ni na yarda da a yi saboda ayan ƙur'ani ta ce wasu hukayar ɗaya kenan na biyu wannan tafiya da muke yi ba yadda za a yi in dai ƙur'ani ya tabbatar da abin da zai kamata a tafi ko mu saba mata da wannan lokaci nace na yarda to daga baya kuma sai na ji tun da an ce ba za a yi sulhu ba kaza kaza kaza kaza da sauransu sai ni kuma na na yarda sai na ji an watsa a ana ban labari an watsa a social media ba a yarda kuma wasu malamai su yi grouping kansu su zo su ce da su yi sulhu ba to wannan magana da na ji sai na ce in an watsa ta to ba da na ba ba yadda za a yi dole sai mun samu jarabawa in dai Allah ya ce sulhu alkhairi ne to mu kuma mu ce ba za mu yi ba to dai Allah ya jarabce mu Allah ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma kaga aslu Allah yace kuma yace innamal mu'minu ikhwatun fa aslihu bain akhawaykum yace kuma wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima an yasalaha ko kuma an yuslihu bainahuma sulha was sulhu khair Allah ya sake faɗa kuma لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وأن آية دوسنا من تيوا أي سنة gyara. Gyaran جارة شيني الخيري to tunda Allah ya yi umarni to ya da ya rubuta wancan na ce ba da yawon baki na ba me ya ka fahimta to shine na ce to ni ko barin yi hira a faɗa ina kan daidai da sulhu ka fahimta ina tare da sulhu shine na kawo wannan bayanin na nuna waɗannan bayanin yawa kuma na ƙoƙari nuna matsayata akan irin da'awata to wannan bayanan da na yi ɗin to a tsammani na na faɗi abin da nake fahimtansa daidai da ƙur'ani in ina da kuskure to ya kamata a ce an gwada min kuskuren amma ba a gwada min kuskuren ba ina cikin kurkuku sai aka fitar da wannan saƙo amma ba murya na ba don doka ne kai murya a cikin kurkuku ba voice saƙon amma da ta iya fita a rubutu kuma da ka iya gaya ma wani je faɗa to shi nan ya tafi saƙo daga wajena sai ya yaɗa da ya yaɗa har yanzu ni ban jita complete ba kuma na yarda da abin da ya isar abu aisha saboda amintacce ne malami ne kuma mai karantarwa don haka ina masa kyakkyawan tsammani abin da yake yi don Allah yake yi to a lokacin abu aisha sai ya watsa da ya watsa din nan kaga ba murya na bane ba ina nufin da ya karyan ba amma da iya samu yayi karya da iya samu zancen daga wajen nan sakon da iya samu kuma sakon ba daga wajen na bane to amma ba a yi haƙuri an bincika ba cewa saƙon nan daga wajena ne ko ba daga wajena ba ne kawai sai aka suka kama zagina aka fara mun raddi ina tsarin sai suna mun raddi wayal kuma kamar da na gaya maka wata na ukun nan ba wani wanda ya je ziyarce ni a cikin kurkuku billahi alladhi la ilaha illa huwa ba wanda da je raka ni cikin kotu dan in dan shi ma a matsayin dan uwa babu ba wanda ya bugo min waya ta social ta social welfare ana buga waya in ka bugo waya sai ka ce ina son in yi magana da wane su kuma ya su rubuta sunanka sai a je ɗakin da kake a nemo ka a ce wane yana son yi magana kai ka amince sai ka zo ku yi magana babu sai da na kwana arba'in ba ɗaya kafin nan wasu yan uwa suka taho daga dutsen tanshi malam ali ya zo da mujaddadi suka zo sai kuma malam tukur hakan nan dai su hudu da wani mutum wanda ban san shi ba da suka zo a lokacin muka je muka gana da tare da su muna ganawa kafin ma in je ni nace ba zan je ba na san gana da kowa saboda nace ina yan kwantaka a ciki ina ukuwa islamiyya a cikin wannan lamari sai wani ya ce min ma'aikaci ne sai ya ce min ka je ni ahli sunna kai ahli sunna ne ina baka shahada saboda kar a gane mu da mu sai nace eh haka ne gaskiya ne ni da shi muka yi haka sai na kama hanya sai na je muka gana da su nace ina kuka fita ka suka ce mu an kai ɗayyabu wani ne dan social media da yake daukan abu yana watsawa an kai shi kotu ne da su je raka shi Shi ne suka ce bari su zo sun zo ran about bari su zo su zo su duba ni ina ce musu to sai yanzu ne kuka san da ina nan in ba kuma an kai shi kotu ba kuka zo da ku je ku raka shi shi ne dan uwa ne ba dan uwa bane ba za ku zo ku duba ni ba sai ce to ba matsala muka gaisa da na jefa musu wannan magana kwana na arba'in ba ɗaya lokacin to da muka yi wannan magana sako ta fita sun je sun yi min martani ba su zo sun ji na faɗa wannan maganan shin da gaske ne da wajena ba ba su kuma tambayi wato ita ainihi wace magana ce da ma ake cewa sakon da shi ne baka bayani na Abu Aisha da je watsa din nan ka gane ai ya kamata da sakon ta fito ba murya na bane sai a ce bari mu je muna gari daya shin wannan sakon kai ka faɗa ko kuma shi malam ya bugo waya daga inda yake ta wolfiya kai ka faɗi wannan magana eh ni na faɗa janye ta ban taba ba taba gaya min ban ban yi ba janye ta nan take sai in sa baki in ce Abu Aisha zo maganan nan je kaka ce na janye ta tsoron waye nake ba min wannan ba ko kuma a turo min wani dan aika malam yana umurtan ka wannan maganan an ji ta amma ka janye ya ce ka janye la mu ba wani musu zan janye ta ba na tsoron kowa ni ne a lokacin danja ko kuma a'a me yasa ka faɗa magana a kama mu wani foyin ka kaza kace kaza eh to me yasa ka faɗi wannan magana a fahimtar da ni in an fahimtar da ni ga kurakuranka mu tattauna ta iya wani nake ga da gaskiya ta iya kuma su suke da gaskiya duk wannan shikenan sai a to amma ba ko ɗaya ina tsare ba wanda ya je tambayar ya rayuwata ya rayuwan iyalaina ba wanda ya mun wani abu a ciki ko ba wanda ya tafi in tabbe lafiya na na yi rashin lafiya a cikin wajen nan ko ban yi rashin lafiya ba ƴaƴana sun yi rashin lafiya ko ba su yi rashin lafiya ba yaya makarantar ƴaƴana yaya cin su yaya shan su duk da wannan ban bukata ba amma ina maka bayani a matsayin ukuwa islamiyya a tambayi wannan duk da ba su rasa ba ka fahimta yawwa to a wannan lokacin ba wanda ya yi wannan abu sai kawai na ji an ce ana mun raddi an saka wasu suna ta jefa mun raddi ana ta mun raddi ana ta mun raddi na ce to ba a ji murya na ne ba ba a tabbatar ni na faɗa ba babu wani abin da yake nuna cinye faɗa kuma sannan ya da'i da in ja'akum fasiqun bi fata bayyanu babu ko daya amma kuma sannan a zuwa ana muradi na ce wannan abun bai man daɗi ba sai na ce kai wannan wani irin tsari ne ake tafiya da shi ina maganan musulunci ina maganan ukhuwa islamiyya ina maganan tausayin da ake ake yin ta sai na ji ban ji daɗin wannan abu ba and then kuma randa aka zo aka ce an sako an yi sulhu daga abuja an sake an yi maganin cewa an yi sulhu tsakanin gwamnatin jiha da kuma shi malam kuma haddani an yi maganan a can abuja cewa an zo haddani sulhu don haka a sake ni kenan a wannan lokaci tsammani na da malam ya zo zai wuce ta kofan eh, gittin din prison zai iya tsayawa ya ce bari ya bizin ɗin yaron nan to bai zo ya bizi kinya ba ya wuce matsayina ya kai aimu haka to sai ya wuce ya tafi ya je ya sauka da a turo wani ya zo ya duba rayuwata babu saboda a nuna yan uwantaka babu sannan bugu da ƙari ba a turo ba shi bai zo ba ba a kuma bugo waya ba duka in ya je ya huta na kai matsayin da tunda ni ɗa ne kuma almajiri ne ga halin da nake ciki na ce da aka tsare ni kafin shi ma ya bar gari na jima ma kafin yin kun ya bar gari to kenan na fi kowa jimawa kuma kowa ya san wuyan cikin kurkuku eh sannan a lokacin ya kamata da daddare akwai ko da amana ko ba da ko da wani lokaci yana da dama da dai a masa magana ya zo duba ni tunda matsayinsa ya kai haka ba wanda ya zo duba ni a daren sai na ji an ce an yi wa'azi har ana magana a kaina batanci ma ake a kaina an ce an sha ta layi da ni kaga ba ni na fara ba an sha ta layi da ni nace me nayi an sha ta layi da ni menene dalili shine na watsa wannan sako din sakon nan kuma da na watsa na nuna sako na na maganar sai na maganar eh, sulhu kuma a cikin sakon na nuna tarayya na da malaman sunna wanda suke matsayin iyaye da wanda suke matsayin yayu da dai wanda kuma suke matsayin sa'o'i duk mun nuna cewa muna tare da su tunda sunna suke karantarwa mu ma sunna muke karantarwa lakin mu ba ma kungiya ne kawai me ka fahimta ba ma kungiya ne amma mu su ne su mu ne abin da ya shafe su ya shafe mu abin da ya shafe mu ya shafe su don haka muna tafiya daidai ne sai na ce tun haka ina tare da su shek balalau ina tare da su Sheikh Kabiru Gombe ina tare da eh, da sauran duka. su malaman mu iyayen mu ne dukkan su su rijiyar lemu da wasu wanda da abata har da shi kuma kansa malam din ma duka an faɗa nace dukkan malaman mu ne muna tare da su ka fahimta wannan kuma abin da na faɗa din nan na faɗi gaskiya sai ce ba annabin da ya da a ce kar wani ya saka baki a cikin da'awar mu kuma kar wani ya saka baki akan sulhu me suka yi in ka ce munafukai ne me munafuncin da suka yi a kawo gaskiyar magana cewa ga waje kaza da suka yi munafunci a kawo abin nan kenan shi a ci faɗi ne zargi ce in an ce sun yi wani illa ne a ina illan yake kuma ko da sun yi illa din illan me mai matsalanta da ba za a haɗa kai ba sabai har suka mutu suna da sabani tsakanin su wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk haka Allah ya tabbatar to idan haka ne dole ne a samu sai tarayya tsakanin mu da su ce to ba annabin da ya taba zuwa duniya ya zo yi da'awa shi kadan sa ba mu duk annabin da ya zo dole sai akwai wasu in ka duba tun daga kan ayan da Allah ta aike cewa Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu kaga Allah yace Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi ya gwada ba shi kadai bane Allah ya sake faɗa akan annabi Nuhu fa idhastawaita anta wa man ma'aka al fulki kaga in ka daidaita anta kai wa man ma'aka da wanda suke tare da kai al fulki su wa suke tare da shi sa Allah ya sake faɗa akan annabi sallallahu alaihi wasallam ladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu unzila ma'ahu واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون الله يجي فالذين suka به وان سكاي ايماني دشي سواye sa kaga bai gwada cewa shi kadai bane walladina amanu bihi wa azzaruhu suka girmama shi su suka girmama shi din sahabban wanda suka taimaka masa wa nasaruhu suka taimaka masa kaga su ne wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu suka bi hasken hasken da Allah ya saukata da shi Qur'ani ulaika hum muflihun Allah ya ce wannan sune rabotattu kaga da rabon Allah ya kawo aka yi nasara da hanyar su din da tare suka je suka yi yaƙi tare suka je suka yi watsa addinin a ko'ina bai isa ya isar da saƙon shi kaɗai ba sai da Allah ya gwama masa wa'in za su taya shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayoyi da yawa fa suna nan da yawa akan wannan kuma Allah ya ce wa annabi shu'aibu قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما Alaina bi aziz. suka ce ya shu'aibu ya kai shu'aibu ma nafqahu kathiran mimma taqulu da yawan abubuwan da kake faɗa ba ma fahimta wa inna naraka fina da'ifa lalle muna ganin ka ne rauni a cikin mu kaga mai rauni suke kallo sai suka ce to mun raina ka walaula rahatuka kaga duk dogaran ka ga Allah annabi shu'aibu ya fi ka sai ya ce walaula rahatuka Allah ya ce suka ce wallahi ba din jama'anka ba ƴan uwanka larajan naka da mun jefe ka har abada mu jefe ka ka mutu wa ma anta alaina bi aziz kai baka fi mu wani buwaya ba bara gwada mana kafi karfin ba komai muka so za maka amma jama'an ka to kenan yana gwada maka cewa da ɗan izala na Jos da ɗan izala na Kaduna da ɗan salafiya da mu da mu kungiya. me muke kira sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar kungiya ta raba mu aka kira sunan sunna eh mu haɗe a haɗe guri ɗaya. in ka faɗaɗa ta ga baki ɗaya duk mu musulmai har ɗan ɗariƙa musulmai ne me ya kaburta su dukkan mu musulmai ne to kaga anan in an taɓa wancan an taɓa wannan in an taɓa wannan an taɓa wannan tunda la ilaha illallah ta haɗa mu ina fata ka fahimta so don haka kaga anan nake ba wani annabin da ya zo yi da'awa shi kaɗansa dan me yasa da a cire hannun su wa'incan ba za su taimaka ba me yasa ba za su shiga cikin ba sunna ake kira ba ba gaskiya ake kira ba me yasa su ba za su shiga ba sabani ba za a iya guje masa ba gaba da ka gani ba za a iya guje masa har kowa yana da fahimtar sa sabai suna da fahimtar su wani na da fahimtar wani wani ya saba mu ne so da haka karkashin wannan sakon da na isar kenan to shine shine kaji dalilin da yasa aka ce an barranta da ni sai ce ya za a yi a barci an barranta da ni me nayi wannan abin da na faɗin ba aya na kawo ba wannan abin da na faɗin ba hujja na kawo ba wato idan akwai tari sai a zo a faɗa maka sai guda mun to ba wanda ya tattauna da ni ba wanda ya tambaye ni kawai wasu aka sa suka yi ta mun raddi har daga wani gari me ka fahimta duk da mun yi waya da wani ya ce mun gaskiya ya yi mun kuskure ya yafe masa na ce ba matsala eh na ce ba matsala wato kuma bayan fitowar ka an ga kaje ka kai ziyara wa Sheikh Tahir Usman Bauchi. Hmm. To akwai dalili da yasa ne ka ziyara ni. Kwarai kuwa. Sheikh Tahiru Allah ya saka mishi da alheri. Lokacin da nake tsare shi malam an yi sulhu da shi ya dawo ranar takwas. To ranar takwas din nan da shi malam ya dawo. To a wannan rana an yi sulutun daga can ya kamata a ce an sake ni wannan ranar ba a sake ni ba washe gari ranar takwas ya dawo ranar tara ya kamata a sake ni aka ce ba aiki aka sake ce ba aiki karshe hida na yi sallah a cikin kurkuku kuma ban fita ba shi kuma an ce a cikin wa'azinsa ya ce zai yi magana da antoni general ka gaba shi da antoni general kuma gwamnati ba a mata katsalandan. a batta ta yi abin da za ta yi to a ranar an ce za a yi magana da antoni general a saki tunda a sanadiyarsa ne aka kama ni kaza kaza to ga irin waɗannan furuci da aka yi ita gwamnati ko ba mata katsalandan sai dai ka batta ta maka katsalandan gidanka ma hidita ta maka katsalandan ko baka isa ce komai ba saboda kana karkashin gwamnati dole kai biyayya to da haka sai aka share ni yau ne gobe ne har sai da yi sallah a cikin kurkuku aka ja bayan sallah to shi kuma shek Dahir, ka fahimta musamman babban ɗansa alhaji ibrahim wanda ake aka fi sani da eh, alhaji shehu ana ce masa sheikh shi ɗan na sannan ka fahimta shek Dahir shine jigo ya kira gwamna gwamna kuma ya yi biyayya ya tuhu ya ce ka sake yaron nan afa kalla jika ka yi magana a sake shi a lokacin kuma aka yi magana aka sake ni aka kawo min takarda na yi sainin kamar yadda shi ma malam ɗin ya yi sainin daga abuja sainin ɗin yarjejeniya ne undertaking ba za ka sake yin wa'azi akan gwamnati ba ba za ka sake cin mutuncin mai girma gwamna ba ko shi ko iyalansa kotu ba za ta sake kiran ka kace ba za ka zo ba jami'an tsaro ba za su kira ka ka sake cewa ba za ka zo ba ya ka kuma ba da gudummawa mai karfi wajen zaman lafiya a cikin garin jihar Bauchi shi ma malam aka yi sainin ni ma a haka na yi sainin haka takardar take kuma na yi sainin abinci washe gari ana isa kotu ta sake ni dama mun application bail mun nemi a bada beli kuma wannan ranar aka je kotu ta karanta cewa ga beli ta yadda ta sake ni sai kuma ga takarda daga gwamnatin jiha cewa sun janye kes sun janye kara an yafe mun duk tuhuman da ake mun don haka a sake ni shikenan daga wannan lokacin aka sake ni to kaji dalilin da yasa na fito kenan to ni ina tasowa din nan tashi na sai na kama hanya sai na tafi gidan Sheikh Tahir don in je in masa godiya akan abin da ya mu duk da muna da bambancin aƙida na fahimta shi musulmi ne ni musulmi ne don haka abin da ya mun dole ne in je in masa godiya na kama hanya na tafi kuma ya rayu da kakannuna su baba karami duka malaman zaure ne ubana malamin zaure ne me ba ka fahimta ya rayu da su Ka gidan kakana a nan bayan ta kabarin ta fawa bale um, prime minister na je na kama hanya na je masa godiya ina isa naje je masa godiya kuma lokacin da muka je ya ce farko ma da na je ranar alhamis aka ce in je he na zo da iyayena in san waye ni a cikin gidan ma tukunna washe gari na gaya wa na ya kamo hanya alhaji bello wan babana ne wa uba daya muka kama hanya da iyayena muka je da almajirina muka kama hanya muka je aka gaya mun cewa ga alaƙan mu nan ga kuma lokacin da kafin ma a san da a haifi ba ubana da shi babban nawa ga alaƙan da ke tsakaninsu don haka gashi nan to wannan wani tarihi ne da aka yi ta kuma na yi godiya shine wanda wasu suka ɗauki bidiyo daga baya ta zama hoto aka watsa ni ko ban yi nadama ba in na sake samun lokaci kuma dan sake komawa je in yi godiya wasu zaka wasu su ce su kira ka da jikan shehu ban san ko yarfi suke ba ko a ah, ni jikansa ne mana a ah, to jikansa ne mana tunda akwai tarayya da sanayya tsakaninsu kuma shi ya gaya a sake ni dan ni jikansa ne haka ne yace in dai dan in dai jikan baba karamin shi to ai jika na ne wannan haka yanzu a wannan al'amari gaba ɗayansa eh, eh ce, ce matsayinka ta ƙarshe matsayata a yanzu shine ni matsayata ina da fahimtar cewa ba a hawa mimbari a ci mutuncin shugaba ba a zuwa wajen karatu kai tsaye a yi kan shugaba tun daga kan mai anguwa kansila me ke da suna kan ciyaman da 'yan majalisu kan gwamna kan shugaban ƙasa ɗan majalisu na tarayya wani mai matsayi ba a hawa kan mimbari a ci mutunci shi aka yi rubuta a littattafan malamai na sunna ba a kuma zagin su duka ko me ake bukata a bi ta hanyar da ya dace kuma dukkan malamai inda da su bi wannan suna da yadda za su yi su gana da duk wani mai matsayi eh, a cikin nutsuwa da duk yadda ya kamata. kamar an samu akwai wata kamar eh, ƙungiya ta jami'an tsaro haka hmm. na local security outfit hmm. kamar wanda ake ce mata garo security eh. ba kuma eh. abubuwa sun faru haka game da ita buɗe kungiyar kanta da yanayin ayyukanta da dai sauransu wanda kana ciki hmm. to masu sauraron su ɗan samu ƙarin bayani game da alaƙar game da kungiya da kuma abubuwan da suka faru a to ita wannan garu security hunters and patrol malam ne ya buɗe ta kuma sanadiyar da yasa aka buɗe ta kaga an kashe Sheikh Ja'far Allah iji kansa yan ta'adda suka kashe shi an kashe kuma malam Albani daga baya yan ta'adda suka kashe shi kafin nan kuma an kashe dan Mesiya, duk yar ta eh, a Sokoto yan ta'adda suka kashe shi an kai hariwa daga sauran wasu malamai gashi nan ana musu to daga wannan lokacin shi malam sai ya haɗu da danga security na alhaji yusufu allah iji kansa domin ya kawo branch ɗin kusa da shi ta zama mata kariya gare shi don kar ya zamanto an masa illa kafin lokacin kuma an ba shi ma jami'an tsaro wanda za su taya shi in da je wani waje suna ba shi kariya daga baya kuma ya kawo nan suka zama membobi wanda za su tsare shi to aka zo aka samu saɓani malam ya zo ya buɗe nasa shine wancan ana ce mata danga danga kan aiki waye ne kaman katanga ake yin shi ko to ita kuma wannan garu sai aka hita garu kaga ita ma garu ne to kaji ai kishiya ne da abin nan ina fata ka gane dake an dan samu sabani to shine malam ya buɗe nasa bayan ya buɗe ta malam bai san ana samu komai da ita ba bil asli ma cutarsa ake ta yi domin bai san ana kaiwan gadi ana kaza ana kaza ana kaza ba ni kuma lokaci da safi malam bayan an yi wani mitin an gaya masa ga irin abubuwan da ake har wasu an cicci su har wani an yi kaza kaza kaza da sauransu to ni kuma a lokacin bayan an yi wannan mitin din an yi komai ni ban san wani abin da yake faruwa ba da daddare suka karaci mitin din sai aka tsaye da cewa ya kamata a samu wanda zai rike garu security to shine ya yace to akwai yaron nan shine za a saka shi da safe bayan an gama ittifaki sai ga kira malam ya kira ni ina cin abinci ina karya da safe to ka zo na baka garu security a hannunka ka kula da ita sai nake danki ki sai mala ya kashe wayansa ina zuwa aka bani takarda aka tabbatar da ni akai tare da wani aboki na ce masa zubairu eh ka fahimta yawwa aka hada mu da shi da aka hada mu da shi muka kama hanya muka ci gaba da aiki to daga baya dai na zo na ci gaba da ni kadai da suka samu matsala da malam to shikenan na ci gaba dai ni kadai na din nan da nake yi din nan garu security a lokacin da na zo na karbe ta na karɓe ta a cikinta 'yan tauri ne 'yan daba ne wanda gidajen da suka kai na gadi shi malam ɗin bai san ma wani abu da ake samu a kanta ba wallahi tallahi yana da yawa mutum ɗaya a lokacin yana samun naira dubu ɗari dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu wani sama da haka dubu ɗari uku in ya kai gadi ya zuba yara a ƙarshen watan aka haɗa kuɗi in ya zo abin da yake cirewa kai return ɗinsa ya zauna ya ci shi kaɗansa haka shi ke abin nan to sai ni kuma a lokacin na je da takarda duk gidan da ake gadin dan je in miƙa in na je na miƙa sannan a lokacin in sanar da cewa karka ba da kowa kuɗi ni ne dan zo in karɓa in na karɓa yawa in na karɓa zan cire naira dubu uku shi namu na garu in ba da ma'aikaci personal ɗinmu naira dubu sha bakwai in dubu sha biyar ne dubu biyu da ɗauka a ba bada personal ɗinmu naira dubu sha uku to haka ne aka yi in dubu ashirin ne kuma da biyar sai mu ɗauki dubu biyar ofis kenan sai ta ɗauki dubu biyar sannan kai kuma ka ɗauki personal ɗin ka ɗauki nawa dubu ashirin to wannan abin da ake ce kenan to tun da na je na karkatse musu abin da suke ci kar ka manta mutum yana ciwa-ciwa yana samun dubu sama da ɗari wani sama da ɗari biyu wani yana samun ɗari uku gwargwadon gidajen gadi da suke neman mutane da sunan garu su kai gadi ina fata ka gane a wannan lokacin ana cikin haka sai kuma faɗan ya dawo kaina ni kaɗai na asiri an yi ne ina fata ka fahimta layu ne guru ne an binne akuya ma da sunan afakalla amma wallahi ba abin da ya faru da ni kai a kurkuku mun haɗu da wani dan garun ne criminal an masa life bai rayu a kurkuku har abada ban san ambatar sunansa yace malam kana da asiri ce masa me asirin yace ba inda ba mu kashe ka wallahi Allah ba kuma mun yi mu je mu yi maka mu je mu kai maka attack muka fashi duka abin bai ba in mun je sai a ce ka tashi aja ko mu je an ce baka iso ba in mun je can sai mu je haka muka yi can in mun je mun same ka kuma sai mu same ka wajen da ba a hali a taba ka na ce wallahi tallahi ban taba asiri ko ba na asiri Allah ne yake kiyaye azkar ne Ya ce ikon Allah na yi masa nasiha na yi masa nasiha na ce me za kuke son kunun haka suka ce wallahi malam mun ji haushin ka sosai saboda ka toshe mana hanyar samu wallahi tallahi garu security ba wanda ya santa a cikin garin nan da na karbe ta shi ma malam ɗin ya sha faɗin haka ka san Allah an mun asiri an mun asiri bata kama ni ba Allah yake yi ni kar ka manta yan daba ne yan tauri matsafa sosai wanda ana jin tsoron su ba ni san ambatar sunan wasu su ne muka yi ta wannan rikicin tare da su na ɗauke ta na shigar da ita wuraren da bata taɓa shiga ba cikin ƙauyuka garu security na buɗe mata account ni ɗin ka fahimta ni na fara buɗe mata account na zaga cikin dare ka gani ne limami da na sallah wallahi tallahi na rantse maka da Allah na kan kwana akan hanya billahi allazi la ilaha illa huwa kaga war haka zan je in duba ka zo wajen aiki ka zo gadi in sake duba wancan gidan ka zo gadi in kamfani ne in je in duba ka zo gadi in tabbatar kowa dole kawai ka je ka je ka je ka gadin da aka saka saboda amana ce to haka muke ta tafiya haka muke ta fama nake zagawa nake zagawa nake zagawa time din in tai kawai na sallah da asuba sai dai ka ganni ba a kwana da ni ba amma an wayi gari da ni zan zo in yi alula da fiye wata sai in zo in ja sallar asuba in na kare kuma in je in kwanta wallahi ba bacci ni ma'aikacin gwamnati ne amma haka dan makara wajen aiki wani lokaci in kama hanya in tafi malam ka sa abin da ya faru wata rana na dawo da daddare sai kawai na zo dan shiga gida sai na ga wata bakan kulya ta yanko kaina a guje haske idanunta yake a cikin duhu na haska na ga kuliya ce akwai toci kato a hannuna da na ga ta yanko na gane ciyagiya turo ta aka yi sai na kama kalman shahada ina kuma Allahu la ilaha illa huwa tana zuwa neman zuwa guje mu haɗa tsakiya mu ga wanda za ta faru wallahi da na yanka kanta sai ta ɓace wallahi sai ta ɓace duk wannan ya faru ne akan aikin garu su na na mata wahala amma yanzu mataki ake matakin da ake ciki kafin in kai ka zuwa ga wannan akwai sirri da ya faru tsakanin mu da malam akan dukkan aikin nan da ka gana duk duniya ba wanda ya sani shi ya sani ni na sani amma nan ba dan faɗe ta komai ba mm. ni ne da ni da shi ina fata ka fahimta sirrin kowa ta mummuna bace tunda tsakanin almajiri ne da ɗalibi ina fata ka fahimta ba wata abu mummunan abu ce wadda muka kulla ko mummunan abu bane a'a wata abu ne wanda yake ta abin nan wanda zai iya ja mun bakin jinin amma na yarda na dauki bakin jinin ka fahimta zai iya ja mun bakin jinin amma na yarda na dauki bakin jinin dan kiyaye mutuncin shi malam wallahi tallahi ina fata ka fahimta to ana cikin haka sabanin nan da ta samu akan wannan ba wani abu a cikin wannan duk abin da ka je ya faru din nan ba wani abu sai lokaci guda da aka samu wannan sabanin sai na ga ana kwandemi ɗina daga ƙarshe aka turo takarda ga branch ɗin ofis ɗin garin da na kafa ta a cikin wannan wajen tsawon lokaci sai aka turo min da takarda cewa an janye wakilcin branch ɗin nan nan wajen ana umarni da cewa kuma duk wani abu na kaya na garu security mu tashi mu je mu isar a wancan wajen to kuma sai ta faru ba kayan su a nan ofis ɗin nawa ne na saye ta ka fahimta kuma yaran yara na ne an ba da umarni cewa kuma duk wani dan garu ya tashi ya wajen ya koma can dutsen tashi na ce to shikenan ga cikin kamun takarda ba na nan na ce to takarda ga can na karba wanda kuma yake ga zai yi garu security ce dutsen tashi ya je wanda ya ga zai zauna a nan to sai ya zauna shikenan daga wani lokaci suka kama hanya suka tafiya su su kuma yara na suna nan aka goge kuma sunan garu security na ce to ban san me ne ba kawai iya wannan abin da na faɗa haɗin ina tare da su balalau na yarda da sulhu na gano gaskiya a cikin littafi shikenan a yanke alaka da ni ba kuma wanda ya taba tattauna da ni har yau har yau ba wanda ya taba tattauna da ni ko a ce min janyi wannan maganin kan ko a ce min zo ga ina hujjojin da ka samu din mun kure ka mu gyara ka ko kuma a'a a turo min dan sako babu sai dai kawai bakakin magana to daga ƙarshe wace shawara kake da ita zuwa ga 'yan uwanka masu da'awa wallahi ni shawarar da nake bayarwa zuwa ga 'yan uwana har zuwa iyaye na masu da'awa gaba su da na garin nan da na kuma faɗin Najeriya da na duk duniya ma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ya wannan da suka imani ku yi haƙuri kuma ku juri akan abin da kuka sa a gabanku shine ribaqi abin da ka sa a gaba karka fasa sai dai in ba gaskiya bane ku ji tsoron Allah kuma in kun haka tabbas Allah zai rabotar da ku Allah ya sake faɗa kuma a cikin Ali Imran din wannan ƙarshen ayan Ali Imran kenan in ka dawo ba Allah baya Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah lintalahu dan dalilin rahaman Allah da ya yi maka kai manzon Allah linta lahum sai kake sauƙaƙa musu kana yin abu da tafshi walau kunta faddan ghalidhal qalbi da a ce ka kasance mai kaushin hali na zuciya lam fabbu min hawlika duk da jama'a sai su watse tare da kai almajiranka sai wannan ya tafi wannan ya tafi wannan ya tafi shikenan ba wani lam fabbu min hawlika fa'fu anhum ka dinga musu afuwa duk abinda za ka yi ka yi musu afuwa ka zama mai afuwa wane ya kaza na masa afuwa wane ya kaza na masa afuwa fa'fu anhum wastaghfir lahum ka nema musu Allah gafara ka dinga nema musu gafara dan kullu bani adam khata duk wani dan adam ne kuskure ne wa khairul khata'ina tawwabun mafi alkhairin masu kuskure masu tuba to ka nema musu gafara wa shawirhum fil amr ka kuma dinga tara su kana shawari da su cikin al'amari ta akwai fahimtar da da kai kana ga daidai ne ka samu wani almajirin kan yazo sai tunanin tunaninka ya fahimtar da kai kuskure ne kuma ka yadda ake kuskure din ne shine wa shawirun fil amri manzo Allah ne fa Allah yake gaya masa kai shawari da su a cikin al'amari sahabbanka almajiranka yana yi fa idza amza fa idza azamta tawakkal ala Allah duk abin da kai niyya kuma ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah iya san masu dogaro to kaga wannan shine aikin da mai da'awa ya kamata sannan abu na gaba shawari da nake son baya al-ikhlas yin abu don Allah mu kiyaye yin abu don neman followers mu kiyaye yin abu don neman yardan wasu mu kiyaye yin abu don ganin cewa jama'a ga abin da suke so mu ɗaura su akan abin da Allah yake so wallahi umma wallahi jama'a suna son a ci mutuncin shugaba talakawa wallahi wallahi jama'a ba abin da suke so talakawa kamar su ji wannan wa'azin wallahi jama'a ba abun da suke so kuma kamar su ji ɗan uwanka ka hau kansa wani in kana da abokinka makwabcinka kai ga shagonka na kasuwa shi ma ga shagonsa na kasuwa ba abun da yake so kamar ya ji wani malami ya dirka a kanka sai ce masha Allah sai je ɗauko kasa ɗin ma ya saka saboda ga hasada da ke cikin zuciyar mu kuma wannan raddin da ake ba ta koyar da farilla na sallah ba ta koyar da alola ba ta koyar da komai haurajiya. Haurajiya take koyarwa kuma jawo followers take saboda mutane abin da suka fi so kenan shi kuma kullun talaka abin da talaka yake so wallahi tallahi ka bangwaza masa abin da musamman abubuwa da suka yi zafi a yanzu ko mai gyara Allah ne to amma nan da nan mutane abin da suka fi so kenan yau in ka zo ka ce kar a yi wa'azi akan mimbari wa shugaba kar a yi a wajen karantarwa kar a ci mutuncinsa kar a ragargaje shi ya ce wannan ba wa'azi ba ne ka san ni ma wasu suka ce min wai shikenan na kashe da'awata tun da na daina wannan hauragiyar na kashe da'awata ni kuma ina ganin cewa gyara ce ba haka bane su talakawa da suka ce na kashe da'awana tunda ba dan kira wani in gargaje shi ba in kira mai girma gwamna in ragargaje shi ba in kira kansila in ragargaje shi ba shugabanni zai fitowa a ce asirance asirance haka manzo Allah ya koyar ka je ka same shi ka je ka tattauna da shi ran ka daɗe ga kurakurai in ba za ka iya ba aka malamai suka ce na sunna suka ce ka je ka samu wanda suke kusa da shi ka ce ga shawari ko gaya mai girma gwamna don a samu maslaha balle malamai nan dukkan su ba wanda in sun haɗa kansu kai gofin kansu ba za su je su samu gwamnati ce ba dai saurare su ba dai saurara kuma dan yi magana wadda ko ka ji haushi ko ka ji haushi ka ga mai girma gwamna da kake kallo na rantsi da Allah ni a iya na. ina sauraron mutane kuma malaman in suka je ta hanyar da ya dace yana saurara ba ƙarya nake ba kuma ba ina ne da su da suka girba masu kazo ya saurare su ya saurare su eh kuma in kana in kana son ka tuci shi mai girma gwamna kana fahimta ka fito masa cewa da a gina masallaci da a gina makaranta za a yi wani abin nan zai saurare ka kana son ka cuce shi hanyar kenan ba abin da ake so ba kenan to kenan yana girmama addinin sa lura ka fahimta to yanzu zagin shi nan da aka yi ta gyara ba ta gyara ba sai dai ma ta jawo mana wani illa da problem a cikin da'awar mu ba haka ba ne to don haka a nan yanzu kaga hanyar da ya kamata kenan dan duk wanda kace da ka masa da'awa sai ka ci mutunci san wallahi ba zai karba ba zai dauka ne ta ina dai dauka ba zai dauka ba so watakila kura da ikhlasi sai ce babu dama da ne kuma da haka ka daina ma maganar ikhlasi hucewa ne hucewa ne mana malam ah, to in ba hucewa ba ka gaya mu ne kuma duk lokacin da aka ce ko ɗanka ne kake son ka masa hukunci lokacin da kake fushi yanzu ka tabbata ba hukunci kake masa ba dan gobe kar ya ƙara kana huɗi ne dan ka huce dan haka in ka daina in ka dake shi ka huce da ka daina dukansa yawa in ka dake shi ma baka huce ba da ka ji Allah ya kai mu aljima dan ƙara maka in an zo ceton sa ma duk wanda ya cece shi ma ya ka zuga mai bulala saboda yanzu ka gaba kai saka ce dan Allah kake ba ba kai saka ce di gyara kake son kai ba yanzu kana yi ka huce ne yasa nake kira mu daina barin wajen wa'azin mu ya zamanto wajen hucewar fushin mu dan an taba mu ko mimbarin mu ta zama wajen huce fushin mu dan an taba mu mu yi don Allah shine abin da ya kamata wannan kuma dole ne a yi wannan bayanin kowa ya fahimta ko mu daina ballo rikici wannan rikicin nan da ake ballowa tsakanin hukuma wallahi ba za ka taba nasara ba har abada ba mutum ba ne nasara ba Musa fa ya tsere wa hukuma Ibrahim ya tsere wa hukuma ba haka bane Yunusa ya tsere shi da ya kama hanya ma sai da ya je cikin tumbun kifi tukunna eh, wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi nada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa fanajjaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin Allah ya faɗa annabi zakariya Allah ya kawo kisansa a gaba wa zakariya idna da rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin ka fahimta kaga Allah ya ce wa habna lahu yahya wa aslahna lahu zawja kaga da annabi zakariya da annadansa yahya din duk yankan rago aka musu dai sabon da kake so shine abdi ba abu a hankali ka bi abu a hankali ka bi shi a hankali ba da zai jawo rikici da husuma ba da kuma hikima shine abin da ni da awata take kai yanzu bacin mutunci ko raddi ne tsakanin ni da kai mai da'awa kar na ci mutuncinka kuma ka san abin da mutanenmu suke yi yanzu raddin nan da ake yi fa ba ana yi ne don a gyara kamar da ka yi raddi abubuwa guda biyu ne da ka fuskanta na farko in kawo hujjoji kai in nusar da kai cewa abin da kake nan kuskure ne ka gane kuskure da hikima da ayoyi da hadisai in warware maganganunka kai ka gyaru idan ka tattasa ma sai ka bi mutum ya karba sai karba sauki cikin sanyi ya karbi yaranka wai fir'auna me yake faɗa ba ana rabbukum al'ala yace ba babban magana ne fa dan bai taba ce shi Allah bane amma fir'auna yace shi Allah ne duk da iskancin fir'auna din nan Allah ya turo Musa duk zafin Musa Musa fa zazzafa ne da ya gullu wani bakin ɗaya ne kashe shi da ya tsubi kawai gulle shi a nan hakarkari sai ya mutu ba zazzafa bane Musa amma Allah yace ka tafi wajen Musa fa qula lahu qawlan eh, wajen fir'auna faƙula lahu qawlan layyinan ka gaya masa magana mai ya la'allahu yatadhakkaru mai yiwa zai wa'astu aw sha ko da ji tsoron Allah ya gyara akwai darasi a cikin ta ka gaya mun duk wanda zan masa raddi duk wanda zan masa da'awa yayi iskancin fir'auna ya'ya nawa ya yanka da ransu uwa ta aihu ta mika ɗanta a yanke wuyan duk iskancin sannan ba a kalli wannan ba kawai ana rabbukumul ala ta isa wannan tsiyar amma Allah ya ce fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ka gaya mun wani gwamna da ya irin wannan babu kuma in ma fito na fito da ayi da shugabanni manzo Allah ya ce illa an taro kufran bawahan har sai kun ga kafirci a sarari mu ko mu gani ba kufran bawahan shine a umarce ku da kafirci din kaga na farko umurnin da maka din nan ko a ce maka karkare na kiran sallah ko a daina ka ce maka ka daina sallah din ko a ce maka kai azumi kar ka yi kaza ko ka zagi manzon Allah ko ka zagi Allah ka kafirci na fili ko a ce dole ka zama mushriki kafirci na fili to gwamnan ma kansa musulmin ne to ya da ka yi gwamnoninmu daga kan mu'azu musulmi ne malam isa musulmi ne eh, ma musulmi ne mai girma gwamna kaura musulmi ne dukkansu a to suna sallan ma <laughs> to ka gani eh, saboda kurewar lokaci eh. insha Allah za mu dasa aya a nan insha Allah muna matukar godiya sosai da ba mu lokaci da kai da ba mu amsoshi da suka dace eh. game da wannan al'amari da yake faruwa eh. Allah ya gudu cikin da kare mu cikin da mu ci gaba a jihar Bauchi ya yalwata mu wannan halin da muke ciki Allah ya kama da karshen sa Allah ya taimake mu Allah ya hada kanmu a wannan kasa ta mu Najeriya amin an gode sosai to ni ma na gode Allah ya saka da alkhairi da wannan ziyara alhamdulillah